بسم الله الرحمن الرحيم wannan shi ne zai zama majalisunmu na goma sha ɗaya a cikin littafin tazinul khifadi fi adabi su'ali wal jawab littafin da ke batu a kan ladubban tambaya da amsa ya kamata ɗalibin ilimi ya tambaya ya ya kamata malaminsa kuma ya bashi amsa muka ce wa akhraj az-zahabi al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi ya fitar da asar ko ya fitar da wannan riwayar rahmatullahi alaihi bi sanadihi da isnadin sa an yahya ibn aqsam daga yahya dan aqsam yahya ibn aqsam eh, yana da daga cikin alƙalan musulunci yana cin almajiran tabi'u tabi'i yana cikin almajiran tabi'u tabi'i malamin hadisi ne duk da akwai malaman da suke tuhumarsa da wasu ɗabi'u akan ambace su a cikin littafan aljahu wa ta'adil wasu kuma malamai sukan kore masa waɗannan ɗabi'u Allah ya gafarta masa babban malami ne yana matashi ya tafi wajen na sufiyanu Alimamu sufiyanu bin uyayna a lokacin sufiyanu bin uyayna yana waigawa yana ganin ba wani sa'ansa yakan jawo baitutan yakan jawo baitin da na isha baitin ita kuma ba nata bane na labidu ne in ishta tufja bil ahibbati kullihim wa baqa'u nafsika fi hayatika afja'u ce in dai ka rayu sai an rabe sai an jarabe ka da masoya duk masoyan ka su ta mutuwa eh ta mutuwa sai a baka kai kadai to barin kai kadan ya fi bala'i kawai ga kai ka rage cikin sa'o'inka duk sun mutu ko kuma ذهب الذين يعاش في أقناتهم وبقيت في خلف كجلد الأدرج yakan ja waɗannan baitota hmm. to shi ne ya haibu da aksan ya tafi wajensa ya ce masa ya masa hadisi sai ya ce ma azama musibati ya ce kai duk duniya na ba wanda aka jarrabe shi da musiba irin ta ba an yi a ce misluka kwatankwacin ka ya zo wajena wa kad jalastu man jalata man jalata rasulullah ce alhali na zauna da waɗanda suka zauna da waɗanda suka zauna da waɗanda suka zauna da annabi kai kuma ya haya bin aksan sai ka ce إن مصيبة من جالسك أعظم من مصيبتك shi Allah gafarta mala aiko musibar waɗanda suka zauna da kai ta fita ka domin su wa aljalasu man jalasa rasulullah domin su sun zauna da sahabbai ne kai kuma abin yana sai su biya ni wani ne ce a a baki ya san abin da zai faɗa amma bai san abin da za a mayar masa ba ya ce fa misluka yujalisu haula ya ce irin kama ya cancanta ya zauna da waɗancan ɗin eh, waɗancan ɗin wasu malamai da suka kai suka fassara biyu wasu da suka mislu ka yujalisu haula ay yujalisu haula il muluka yadda ka iya magana da ka da ya kamata ka ji za ka iya zama da sarakuna sarakuna suna cikin wa mislu ka yujalisu haula za ka iya zama da waɗancan ɗin wannan da ka ambata manyan sahabbai ko manyan tabi'ai to shine shine shine shi to yahya ibn aktam kenan qala yace qala lil ma'mun sarki al ma'mun al abbasi yace al ma'mun dan rashidu rashid yace mini man tarakta bil basarati wa kabaru abu tare da kazo bagdad kun san dama lokacin manya-manyan birane da ita bagdad fa daga baya aka kirkire ta ma amma da basra da kufa tsofaffin birane ke na iraki eh, tsofaffin birane a iraki ke nan kamar ka ce Legas da kaduna to sai aka kirkiri kuma ina sai aka kirkiri abuja to haka suke da kufa da basra to yahya ibn aktam ya tashi ya tafi baghdad daga basra sai al-ma'mun khalifatu al-abbasi sai ce man tarakta bil basarati wa kabaru min a basra cikin malamai kaga yadda wannan manya-manyan shugabanni na musulunci suke kula da malamai fa wasattu lahu mashayikha sai na sukanta mushi wasu malamai minhum Sulaiman ibn Haq da cin malaman da na bashi labarin su cewa cin malaman Misra to akwai Sulaiman dan Harb wa qultu huwa thiqatun hafizun lil hadith na ce ranka dade ai malan Sulaiman ibn Harb fiqa ne amintacce ne hafizul lil hadisi sannan mahaddacin hadisi aqilun sannan kuma mai hankali ne fi nihayati sadr mutuncin shi arfai ba mu taɓa ganin mutuncin shi ya zube ba wasiyana kuma sannan mutuncin shi a tsare yake ba san shi da aikin banza ba fa amara ni bi hamlihi ilayhi sai ce ai yazo shi ma ya zo fada ya ji an ba da labarin mai ce in wannan ai ya kamata ya zama kusa-kusa da mu yake kun san al-ma'amun yana ɗaya daga cikin eh, sarakuna wanda suke girmama ilimi shi ne ya kafa darul hikima shi darul hikima eh, gida ne da aka kafa shi tato aka samu manya-manyan malamai suka zo suka yi mai ilimi aiki ilimin nan kuma ba ilimin musulunci kawai ba hadda al'ulum da ilmomin da suka zo ba namu ba to sai dai aka samu damuwa da aka tashi aka ce su fassara sai ba a ba malaman addini su tantance ba sai ya zama irin su ibn al-muqaffa su suka yi wannan aikin shi kuma ibn al-muqaffa eh, masanin adabi ne masanin falsafa ne sannan kuma masanin eh, yare ne sau suka sai suka je sai suka rubutu al-ghaswa shami komai suka rubuwaito shikenan fa huna tataqaba al-falsafatu ila ulumi din domin nan ne falsafa ta shiga cikin ilimin addini ai tun daga wannan lokacin bayan tafiyan al-mamun duk da wasu sun zargi cewa shi kanshi al-mamun shine ya fara kirkirar fitnatu khalqil qur'an a tarihi cewa al-qur'ani ba al-qur'ani ba sifar Allah bane a alƙur'ani halitta ce shi ya fara kirkiran wannan fitina Allah ya gafarta masa amma fitinan ba ta yi kamani a zamanin sa ba fiye da wanda ta kamani a zamanin wanda suka biyo shi a baya irin su abin nan alwafiq billah irin su almutasim waɗannan sarakuna uku da ba su ne waɗanda ya zama kuma duk al'imam Ahmad yana zamanin su a zamanin su al'imam Ahmad yake ya sha wahala da sauran malamai sai ya zo da kai sai an maka tambaya sai ka tabbatar da aqidar su shi yasa al-imam al-lalaka'i rahmatullahi alayhi a muqaddimar sa tashawwu' i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a yace wa'alam anna hadhihi al-maqalata lam tadhhar illa bi sultanin qahirin aw bi alimin fajir yace irin waɗannan maqalat lam tazhar waɗannan bukukuwan na miyagun aƙidu to ba shi bayyana shi yaɗu sai ta hanyoyi biyu bi sultanin qahiri a samu shugaba wanda zai faɗa a shi idan shugaba ya kamannin wata aƙida mummuna kuma an shiga uku an lalace domin zai yi amfani da ƙarfin bindiga ya ce idan wanda bai bi ba kawai a gama da shi in kuma akan sa'a ya zama aƙida sahihiya ya ce kasa to kaga an ji daɗi sannan a samu malami fajir to haka aka rika zuwa da malamai ana ta imtihanin su sai a zo da malami ya ce yana fajin shi ko bai wa'azi yana gidan shi kawai kila malamin zaure ne misali bai wa'azi bai komai bai hudu ba a taba jin fahimtarsa ba sai ce sai ya zo gaban sarki ya faɗi ra'ayinsa to sai aka samu wasu malamai sai suna yin sai suna yin tukuya suna yin takiya ko tukuya sai su zo sai su ce sai su ce haka saboda litaslama a anaku saboda wuyayensu su kubuta saboda wuyayensu su kubuta shi kenan mutum sai zai ce ya haka su kuma aka samu kashi na biyu su ne waɗanda suka bi kawai suka bi daɗi waɗancan sun yi ne a matsayin illa man ukuriya wa kalbu mutmainnun bil iman to sai ya zama kuma an samu waɗanda su kuma su yan kabiyar ma a shaki ɗani suka tafi kawai suka ce sun yadda a ci gaba da shagali kawai a cigaba da cancarewa su ne 'yan gwamnati malam fada to sai kuma aka samu irin su al'imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi shi kamar ahmad ya mafarki Allah ya nuna masa a cikin mafarki cewa kada ya sace ya bi ya tsaya tsayin daka ya nuna bai da wannan ba sannan kuma ya samu waɗanda suka karfafe shi a cikin malamai waɗanda su sun bayyana sun sun sun yi gabaci suka same shi a gida suka ce an ta imamun yi kuta dabe ce kai shugaba ne ba mu kake ba so daga wallahi ba ma baka shara kai irin kamu mu ka dai mun yi saboda mu kuta amma kai ka yi ka tsaya saboda kai shugaba ne muna jin tsoron idan kai irin kamu to al'umma ta halaka duka an ce imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad bin hanbal ya yadda cewa alqur'ani halittar Allah ne shikenan duk kowa zai shikenan sunna ta mutu aqida sahihiya ya ta so da imamu ahmad ya yadda ya tsaya tsayin daka ya ci bakar wahala an sha dukan shi a sumar da shi a ɗauke shi a zata ma ya mutu sai daga baya farfaɗo aka hana shi karantar da ko mutum daya aka sa doka in aka sake aka gan shi da mutum daya yana masa karatu to da shi da shi ta ta da na to kaga haka aka kai Allah madaukakin sarki ya jarrabi al-Imam Ahmad shi ne ake cewa mihnatu Ahmad ai shi ne wannan har lokacin da ya kawo Allah ya kawo al-mutawakkil ala Allah ya zama ya bata wannan yayi watsi da wannan mummuna aƙida da ake gada daga gidansu sarki ya gada daga babansa in ya mutu ya zama ya samar da ya ya ya bayyana cewa a zo a yi a fitar a aqida ya kuma ce al-Imam Ahmad shine mustasharin sa yace shine mai bashi shawara to to ibn Harb ya yi shi ya yabe shi fa amarni bi amli yace aje a dauko shi fa katabtu ilayhi fi zalika to sai na rubuta ma Sulaiman ibn Harb wasiqa cewa sarki na neman ka ka zo fa kadima sai ya zo fattafaqa anni adkhaltuhu ilayhi sai ya zama daidai lokacin da zan shiga da shi wajensa wa fil majlis ibn Abi Dawud wa Subhan a majalisin akwai irin su ibn Abi Dawud Abubakar abubakar ibn abi dawud dan al-imam abu dawud wannan sahibul aqida ne sahibul ha'iyya to sa shi a cikin sa akwai sannan akwai malami da ake ce masa suhaba a lokacin duk suna nan a fada su ba wa ashbahu lahuma da makamantansu fakaristu an yadkhula misluhu sai na ja dan jin dadin a ce kwatankwacinsa ya shiga bi hadratihim ya shiga sunana saboda ya haya bin haka yana ganin suleiman bin haka ba ta ansu bai ya fi su a nan da halasar dama da suleiman bin haka shiga fada wajen eh, al-mamun sai ya sallama ka ja babul ma'amunu wa a majalisa shi kenan sai almamun ya amsa masa sallamarsa wa rafa majlisahu daga nan shikenan sai ya dage zama shi ya ce da a tashi aka tashi fada aka addu'a tashi ودعا له سليمان بن حرب العز والتوفيق سليمان بن حرب ده يشجع شي مسا الدعاء يشي ران كي ددي الله يتيمكي ka Allah ya kai warrai ko ko ba haka ke ba Allah kara daukaka bil izz Allah ƙara daukaka wa tawfiq Allah ya dace da kai ya masa addu'a wannan sunna ce ta ahalus sunna sunna ce a musulunci rika shugaba addu'a ko kana gaban shi ko ba gaban shi kace ba bid'a ce ka rika ma shugaba mummunar addu'a Kisa duk wanda ka ji ilimin ya hau minbar yana Allah ya tsine ma shugaba wani to yana da damuwa komin yawan ilimin shi kuskure yayi abin da ya ba daidai bane ba yin da aka ce ka masa addu'a mummuna in ka masa addu'a mummuna abuwa suka kara tsauri ba shi kenan ba Shikenan kenan sai abuwa su kara lalacewa ka ce Allahumma la'anhu fa la'anahu Allah shi kenan kuma lam yazal ra'isaka bai gushe ba matsayin shugaban ka shikenan kenan sai ci gaba da kan maraka abubuwa su ta kara lalacewa ka ga yanzu kanwa addu'a ta dawo فقال ابن عدي داود sai ibn abi dawud ya ce ya ce ya amiral al-mu'minin nas'alu shaykha an mas'alati yace ka ba mu izini zamu wannan ba wa malam tambaya to shi dama yahya ibn aqsam abin da ya guda ce tunda ba sa'o'in sa bane to kada su ga sai ya zo kaman zai kwashe musu majalisi ya kwashe musu matsayi to shi kenan kawai sai ibn abi dawud ya ce ai zai tambaya فنظر المأمون إليه نظر تخيير له شكرا شيء المأمون يكلشي سليمان بن حرب ينا ماشي فقال سليمان يا أمير المؤمنين تود سليمان يدعو باش زادي واتو إن شئت تجي إن شئت تعمره بأن يسألك إن رضيت يسألك وإن لم ترضى لا يسألك إن كاي بيتا بيتا وقومك يدعو أبدا لها النكا شيني شيني نظرة خييري فقال سليمان يا أمير المؤمنين في سليمان بن حرب يتشي يا أمير المؤمنين حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ما لمم يا بام الأبار حماد بن زيد بن درهم قال قال رجل لابن لابن الشبرمة وني ya ce ابن ibnu ابن ibnu shubhuma tabi'i as'alu azan maka تنبيه قال سيتي إن كانت مسألة مسألتك لا تضحك الجليسة سي ابن شبرنا يبا ونن دي يتي زي masa tambaya أمسا sai ce idan tambayar ka ta kasance za ta da hiku aljalisa ba za ta sa wanda yake zaune dariya ba wala tujri bil mas'uli sannan ba za ta arena shi wanda aka aka tambayar ba kai ba za a ma dariya ba maka dariya ne aka maka kenan tambayar da ba kamata da kamata ka yi ba ke in tambaya ta cika waɗannan sharɗoɗin guda biyu ko kai to ka tambaya ka ga sa shi a kwana ka ga wannan shine mahallin shahid mu. wa haddathana wahaybun sannan ya sake cewa wahaybu ya ba mu labari قال قال إياس بن معاوية إياس أم معاوية من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها أشكن كم بيا أقول بيت دمي تنبغي قماتي يبا سبو دمي إنها من المسائل التي تضحك الجليس وتزري بالمسؤول ولا للمجيب أن يجيب فيها سنة أقول بيت دمي أمسى بقماتي أمسى تبن أمسى in kanat mas'alatuhu min ghairi haka falyasal in tambayarsa ba cikin wannan bace sai ya tambaya wa in kanat min hadha falyumsik in ko ya san tambayarsa ta fada ce daga cikin wannan to ya kame sai ya tambaya qala yahya ibn aqsam sai ce fa habuhu tun daga nan sai suka ji tsoron Sulaiman ibn Har suka gane ba su an su bane فما نطق أحد منهم حتى قام cikin su asatahu cikin su ba wanda ya saka magana har sai da Sulaiman ibn Harb ya tashi ya fita daga fada wa wallahu qada'a makkata daga nan sai al-ma'mum ya ce to ya nutsa shi ya zama alƙalin makka kaga ya ba zama alƙali bane alƙalin makka fa kharaja ilaiha sai ya tafi makka daga nan kai tsaye daga bagdad ya wuce makka kaga mahallin shahid من المسائل ما لا ينبغي للشاهد أن يسأل عنها ولا للمجيب أن يجيب فيها شننكما لا تذهك الجليس ولا تزغي بالمسؤول وانا يتشي كائدة وانا انكسر الله الزهدية قاسة شنسير وعلام النبلاء آه، أقرق شنسير يحيى بن عقر الله من وقت سكية مكيم الله من وقت سكية قارة من فيك وأتشن الدين الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته